Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar biyu Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma yiya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma bakwai ga watan Yuni na shekarar 2023 filin namu na kananan sana'o'i ne. Masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ƙananan sana'o'i. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki masu ƙananan sana'o'i. To amma bari mu fara da bakwar mu ta farko da Binta za ta gabatar mana da ita. Mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin zauren na ta ne da matashi aisha lawal isa kauran na moda wacce ke sana'ar turaren wuta wanda aka fi sani da turaren maiduguri aisha barka da zuwa bangaren mu da sana'o'i inda muke binciken irin abubuwan da ake masu ban sha'awa saboda karfafa matasa gwiwa wurin neman na kansu abin sha'awa ne a ce akwai matashiya mai irin shekarunki wanda ta dage tana yin irin sana'a irin haka me ya ja ra'ayinki ka fara yin sana'a yin turaren wuta gaskiya assalamu alaikum masu sauraron yadda kuka ji ta faɗa suna na aisha lawal isa gaskiya abin da ya ja ra'ayina na fara sana'an turaren wuta shine kin san yanzu yau da kullum kamar ya mace in aka ce ta girma ta kamar ta ma gama secondary school ta shiga university in ta shiga university kin san iyaye yanzu nauyi ya musu yawa ba komai bane uba zai iya maki sannan kuma kina da samari dan bani bani yau bani gobe yana kawo matsala wani ma yi raina ki iyayen ma yau in kika ce baba bani kaza jibi bani baba bani kaza gata shi ma za ku yi faɗa zai ce zai ce zai ce da shi to irin wannan sai karfafa mun guya kuma nema abociyan kanshi gaskiya ina son kanshi sosai sai na ce why not in gwada in fara to na fara zuwa shekara ɗaya sai na zo na dena na zo na yi sabis na gama sabis sai na dawo kuma gaskiya taron wuta kowa yanzu zan ce miki kowa ya riga ya saba ta sana'a yanzu sana'a ya buɗe kusan kowa yana yin ta kasuwa tana tafiya to kin san kasuwan turaren wuta gaskiya turaren kai ne ke sai da kanshi in an ji ana so tun da yadda na gaya ke sana'an ya buɗe kusan kowa yana yi yanzu in kina zaune wani ya ji turaren ki ko ba ki tallan kayan ki ba in kika saka ko kuma kika saka a gida ma aka shigo aka ji a ce kai wani wani turare ne sai ki ci ai ke nake saidawa in mutum ya ga yana so kuma ya bar sha'awa sai ya siya da da yadda aka sani in an ce turaren maiduguri sai kiga in dai na son mai kyau sai an yi oda daga can maiduguri duk wanda yake wani jiha da maiduguri ba sai an yi takakkiya ko kuma an turo maka ta mutu to ke ga kina nan zan ci ma a garin kaduna ya aka kike samu basiran iya turaren yadda ya kai ga ana danganta shi da kaman daga maiduguri yake yi. to a gaskiya kisan an ce kullum ana ƙara faɗaɗa ilimi ne akwai inda ake koyarwa sannan su kansu 'yan maiduguri akwai inda suka shigo suke koyar da shi kin san da su kaɗai ne da an ji mace sai a ce ai ta rike miji yar maiduguri ta yi waye duk turaren ne amma yanzu suna dan shigowa su koya wa mutane sannan kamar yadda na ce akwai jikakken turare akwai soyayye sannan kuma akwai wanda zaki ga shi ma an jika shi amma shi da oil ake yin shi wato da turare mai maiko da mun yawa turare mai maiko misali so kuma yanzu tare jikakken gaskiya ba nike yi ba oda nake daga can asalin ma 'yan maidugurin za su yi sai sashi shi a ƙarƙashin ƙasa sai a binne shi shekara ɗaya wani ma shekara biyu saboda limo yana jiga yana shiga cikin hmm. itacen yana hmm. tsinuwa za ga akwai wanda za a fito da shi sun bushe ko da kin barbada a jikin ki bushe wannan ba da ma wani saboda ya riga ya kame ya riga ya so da kin saka a wannan in ki zaki ci kuma sai dare akwai kuma wanda su za a zo da su da danshinsu a jikinsu suna nan da danshinsu shi ma in kin saka zai akwai kuma na oil ɗin da ake sakawa mai mai kurushi kuma shi ma daban ne amma shi lokaci ɗaya yake buɗe kanshi bai cika daɗewa a daɗewa a mm. shi lokacin shi lokaci ɗaya ne zai buɗe gida zai kanshi amma bai daɗewa wannan jiƙaƙƙen da soyayyen ya fi daɗewa. to kamar me sunayen su an ce wa turaren ma kala kala ne da kuma shirin itacen mara ake amfani da su akwai su hawi akwai su dalal banat akwai su aya akwai su kajiji akwai su da akwai sandal akwai sandal flakes akwai su da yawa duk wannan sannan kuma waɗansu suna amfani ma da kananfari kamar kin ga kajiji magani sai aka zo aka dan mashi sinadari aka mai da shi turaren wuta ake ga in kina jin wani in zaki ji kanshin kajijin daban kanshin turaren da hmm. kamar yanzu kananfari kin san mutane ma sun ce magani ne shi ma haka akwai masu yin habbatin sau da ga an daka habbatin sau da an markaɗa shi an haɗa turaren wutan sai a yi shi mai bol bol balle kin san habbatus sauda ma magani ne to kin san wa'insu ba su san warin habbatus sauda sai a dan mishi dabara a haɗa shi kamar tara ya mishi kwallon kwallon shi ma sai ba da kanshin wannan daban kanshin wannan daban. To kuma yanzu ga matashiya take so ta irin wannan sana'a ko fara shiga ce kina ganin kamar nawa take bukata ta dan za ta dan fara shi wannan sana'a tun daga farko kafin ta girma. Kafin ta girma gaskiya a yanzu dai in tana so ta fara da dan kaɗan dubu hamsin. shi shiga? dubu hamsin ko ishirin in har tana so ta ja saboda yanzu abubuwan sun yi tsada kuma in har tana so ta yi abu mai kyau kin san an ce iya kudin ka iya shagalin ka in je tana so ta yi abu tsakani da allah ta janyo hankalin mutane gaskiya sai ta ajiye dubu ishirin zuwa hamsin a gaskiya kenan amma akwai wanda zaki ga da dubu biyar ma suke samun turare a kasuwa to kuma yanzu nan bayan na samu wannan kuɗin sai ina son fara sana'a da mai zan da. kin ga in kina so kai ki fara yi da kanki kin ga zaki ce cikin kasuwa zaki tare da shi zaki zaɓi itacen da zaki amfani da shi to in kika je masu kasuwa za su nuna miki akwai itacen hawi akwai itacen kajiji akwai sandal akwai sandal flakes akwai aya za su nuna daban-daban kuma su ma kowane itace kuɗi-kuɗi ne bayan shi in kina son soyayye ne sai kin samu shuganki akwai shuga akwai lemun tsami da zaki siya sannan kuma zaki siya ruwan turare za a haɗa miki a haɗa ruwan turare akwai su binta sudan za a samu binta sudan in na oil ne duk za a haɗa miki akwai garin magani akwai sandal wannan sandal perfume da ake sakawa na ruwa su za ki haɗa miki su in kika je gidanki in dai soyayye ne ne so za ki fara saka shugan ki a wuta ki ta juya ki ta juya ki ta juya in ya narke ya narke dawo kaman ya sake ruwa haka ya saki ya sake ya sake sai ki zo sai ki juye sai ki rage wuta ko ki sauke ko kuma ki rage wutan sai ki juya turaren wutan ki shi itacen turaren eh, wutan itacen turaren ya hakuri kafin ki juye itacen turaren wutan za ki ɗauko lemun tsani ki ɗan barbada a cikin wani an saboda kin san shi shirin ya shiga saboda shi zai taimaka mishi in shugan ya narke bare bushe ba to zai koma ya daskare ba mm-hmm. to zai taimaka mishi in kika dan saka sai ki dan saka ruwa ki dan bi jikin inda ya zafi da dan ruwa ki rage ruwan sai ki dauki turaren wutan ki wannan itacen da kike so sai ki juye a ciki sai ki dan soya ki soya shi kamar na minti ɗaya ko zuwa biyu sai ki sauke in kina so za ki iya saka ruwan magani ruwan suturarin ki da wari in ya da zafin shi in kina so kuma bayan ya dan huce za ki iya zuzzuba abubuwan da kike so a ciki shi ne wanda na soyayya shi ne na soyayya to kamar wanda ke cewa zai shekara mm. ne amfanin bayan ka haɗa tsarin kuma ka bashi shekara ko shi fiye da shekara kamar yadda na ce miki tsumuwa ne in ya tsumu gaskiya ya fi daɗewa tuna gida yanzu in ya tsumu in har haɗe mai kyau ne ya riga ya tsumu ya haɗa jikin shi in kika saka shi a ɗaki yanzu kuma shi sirrin turaren wuta ba a cika mashi wuta wuta dan kaɗan zaki saka mishi shi da kai shi zai ta tashi a hankali a hankali. wato masu rushi ake sa ba a rushi ba in kika saka rushi mm. nan da nan zai kona shi shi bai mm. rike gida ba shi mm. bai shi dai ya tafi gidi kin cikin shi amma a hankali yana bin cikin gidanki yana tafiya yana tafiya a hankali zai mutu sannan kuma turaren wutan ma daban ne akwai wanda shi kaurin ne ke rike gida. asali ko yan minute ko su ce kaurin turare ne yake rike da kamar yanzu misali in ka saka turare a ɗaki ya gama kika kai shi toilet kika aje in ya fara kauri ka kai shi toilet kika aje in kika yi noticing ya na toilet in ya fi kama na cikin ɗaki da kin shiga toilet din za ki ci kanshin turaren saboda kaurin nan shi yake rike gida shi yake rike gida sannan maganar da kike mun da na yi da batun na tsumuwa wani suke ka saka shi dan kaɗan yin ya gama circulating ya gama yanzu an jima in kika fita kika dawo za ki ci kanshi gobe in kika fita kika dawo gidan ki za ki ci kanshi wato na iya zama kwana da kwana gaskiya to shi amfanin tsimman kenan kuma tsimman kin ga za ki iya saka a kayan ki zaki iya yin tsinno zaki iya dama ina son canje a kan shi ne ne bambancin turaren jiki wanda ake cewa ana sa wani abu a basa a yi da kuma wanda ake yin cikin lafi ne bambancin su to bambanci shi ne kisan turaren haɗi haɗi ne akwai haɗin da in kika saka a kayan ki zai kauri ba ki ji kanshi ba sai da kauri kawai shi na ɗaki na gida akwai kuma haɗin da zaki ga <laughs> zai rike miki ciki mostly oil perfume kin ga da jikakke da oil perfume ya fi rike kaya so kin san oil perfume da na kaya ne mai maiko so in kika hada shi kika saka maikon kanshin maikon zai fi kayan ki sannan jikakken ma kanshin jikakken zai fi kayan ki kin ga shi kuma na soyayya ba kowa iya hada shi ba kin san shi dama asalin mm, shuga yana da kauri so in ba wanda yake samu ya iya hada turaren ba iya baki mai shuga maimakon ya ƙanshi sai fi kayan ke ƙauri. saboda an ƙona sukan tun farko. saboda an ƙona sukan tun farko. turaren jiki ba na ruwa. na ruwa mm, humra kenan. ba fanni na ba ne gaskiya wannan. wato kenan dai ba komai ne idan kana haɗa turare kake iya haɗa. gaskiya ba komai ba ne sa kai ne sai ka zaɓi wanda kake so akwai masu haɗa gaba ɗaya lokaci. Mm. to yaya saurin na amarya yake. da an ce kuna yin wanda haɗi na amarya da na ɗaki da na jiki har ma akwai wanda kuke cewa ana ana da jikin amarya kafin bikinta. Eh to gaskiya kamar yadda na gaya miki sirrin haɗi haɗi ne. yasa an ce akwai in ma kika je haɗa. To warewa kuke yi da amarya Warewa ake kamar ƙanshi ƙanshi ne sai sa kika turaren amaharin ya fi ɗan shi an in kika je ma shago kika ce a haɗa miki kamar su tobacco wood da waye yanzu zaki kamar kwalban oil perfume guda ɗaya a kasuwa yanzu guda ɗaya sai a ce miki dubu goma sha biyar to in kika haɗa kuma ke amarya dole a miki amfani da wannan abin da zai tsaya miki a jiki kin gane sai mm. sa haɗin amaran sai amarya sai ci gaba mm. sai amarya sai amarya yanzu kamar yanzu misali ke da zaki saka a gida da kuma amaryan da za ta yi aure amarya sai ta hafi yadda a mata wannan special haɗin akan ke da sai musamman mm, a gida yawa za ta kashe kuɗi akan ke da ki na gida ke ma in kina son mai gidanki sai a iya haɗa miki shi sai ki mai da shi multipurpose ki saka a gida ki saka a jiki ki saka a wuta wani zubin shi yake sai da kan shi yake sai da kan shi ma sannan kuma akwai fannin cycle na mutane hmm. kin san akwai wa'inda suke da jama'a tun kafin su fara sana'a in suka fara business mutanen da suke da shi bare masu wahala ba za su tada su akwai kuma wa'inda kamar ni yanzu zero level ne kin ga da abin da zan yi marketing ina dole sai na samu mutanen da kin kama yanzu in zan fita cikin taro na kan dan turara in ka basan kaya na tunda na san banda mutane dole in ja kasuwa sai in turaren kaya na in na shiga cikin mutane alabashi in wata ta ji ko wani ya ji kanshin aka tambaye ni sai in ce ni nake kama kamar that's one kinga akwai kuma fannin packaging kin san mutane yanzu ƙyale karya social media ya samu mun zawo harkan packaging kawai mm. so akwai packaging su containers masu kyau yanzu wani wato abin mazubi abin mazubi mm. yanzu zan iya yiwuwa nawa ya fi kanshi a manasa a roba mm. ita kuma wancan da take siyarwa bai fi na kanshi ba bai ma kai ba amma saboda wannan kwantenan nata da kuma dan sticker da ta manna da dan paper bag nan sai a fi siyan nata akan nan so akwai wannan sannan kuma akwai fannin yadda zaki yi marketing ma matis akwai yanzu wanda za ta dan je wani guri ta dan daukan ido ta dan dauka akwai kuma wanda ake yi da turaren wutan ke yana tashi za ki hoto da waye so marketing matters hmm. also so akwai irin sannan kuma harkar marketing strategy kinga akwai social media harkar kasuwanci eh, akwai social media akwai kuma harkar da za ka yi yadda na gaya miki na daya na mutane sannan kuma akwai whatsapp duk dai yana fannin social media tiktok whatsapp instagram duka yana fannin wannan ya kama fannin social media kafafen sata zumunta kin ga akwai yadda za ka yi picture abu ya kyau ka ratsa eh, shi wanda ko mutum bai yi ya ba saboda wannan hoton da ka gani zai dauka mai hankali yau zai dauka mashi hankali zai tambaye ka na wani zai siya sannan kuma akwai eh, inda za ki je da dan robobin ki yan kananan containers shi ma kin ga mutane ki dan ba su testing dan ba su testin testin har ila yau binta ba ta yi nisa ba ta sake dawowa da bakuwar mu ta gaba yan hannu muna ta ne da malama fatima aliyu ibrahim wacce take tela ce kuma matar aure malama fatima barka da zuwa sauran namu barkanmu da waraka to malama fatima a bangaren telan wani ne kika fi kwarewa kuma me ya janyo ra'ayin kika fara shi wannan sana'a na dinki ah, alhamdulillah ni na fi kwarewa ta hanyar leda work ina su zanin gado su komai amma na fi kwarewa ta hanyar dawa don ka je kunkuna da akwatuna kayan fata eh. Eh, jakunkuna dai da mata suke rikewa hasali ma ni ni ban je na koyi aiki ba da farko ah, in na ga jaka a hannunki na kalla zan nemi dama a ki bani jaka ki an kalla mm. kuma zan iya ko in dan zana in kuma hankali na ya dauka ko ban zana ba shi shikenan kuma na yanka zan dinka shi to mu koma baya me ra'ayin ra'ayinki kika shiga shi wannan sana'a na ɗinki eh da farko gaskiya ne ina da sha'awar yin abubuwa na hannu sannan kuma zama haka din nan shi ya jawo hankali na in yi ni sha'awa ce farko ta fara sani mm. na fara irin wayan abubuwa farko abin da na fara tunanin in kirkiro shine zanin gado mai katifa a ciki da ake cewa quilt mm. farko kawatar ta je saudiya ta dawo sai ta zo da zanin gado sai ta ce amma bai zo da filo ba sai ta kama ta ce in yanke gefe gefen mata filo to da na warware gefe gefen ni kuma sai na gani akwai shi fiber sannan akwai shi landin na ƙasa sannan ga ainiya da zanen gadon sai na ta ah, in wannan abu mu injin ma ta yi ai mutum ne ta kirkiro a ƙarƙwallonsa tukunta ba injin ni ma zan yi a lokacin da na sai kayan aiki dukkan abubuwan da na gani a ciki ɗin na je siyo na zo na zo na na dinka na eh, din guda ɗaya mm. da filo a nata ɗin wanda na cire na mata filo kes guda biyu ɗan tsini tsini guda huɗun da na cire sama da ƙasa sai na mata na ɗinka mata hat sai zama filo guda uku na sallame ta to ni kuma na ga sirrin sai na ɗinka sai na ci mata da na ga garin ki ga abin da na ƙirƙira. to daga kan wannan ni nake amfani da shi ina nuna mutane kuma alhamdulillah na ci kasuwa da shi duka sana'a na ni a gida nake yi to kin ce ke ka duk abin da gani kina iya sarrafa shi ma ko da a wannan wato kina nufin kina bincike bincike a waya kenan insha Allah akwai abin da zan gani ne zahiri akwai wanda kuma zan yi brazil ne in ƙara ilimin ko kuma in na gani sai in je in nemi sanin a waya in gani saboda karka je kai abin da ba zai fito mai kyau ba wani abun kuma na gani kawai a ido haka zan bincike shi abin da yake hannu an duba yadda aka yi kawai in yi shi to na jin ra'ayin ki komawa bangaren eh, yin jakunkuna zannuwan gado da sauransu ba a dinki idan wani aka san mata cikin gida suna yin dinki ne na sa ta kayan sawa ba eh shi din ma a wajen irin tunani da kirkire-kirkire da ke cikin raina na fara ɗinka tun daga post in dinka kan mm, hannu mata mm. daga baya na fara na makarantar yara har da na goyo da suke goyawa mm. gaba gaba dai na fara in na ga jaka a hannun mace sai in yi sha'awan ina son yi irin shi kuma in na kalla na duba da kyau ko in ɗauki hoton shi in Allah ya da zan iya fitar da shi to sai har ya kai ga ma zan yi travel jakan tafiya travel back zan iya ɗinka shi ko na maza ne ko yanayin na mata ne to hasali ma daga ƙarshe akwatuna nake haɗa set ya shi nan kin gansu wannan ma dai kaman set ɗin nan da ke gani na aure ne gashi nan hawa hudu ne guda uku da kit wayannan kuma guda biyu da kit ga mai ɗayan nan kuma na mai jego ne wato kenan har yanar gizo ma kina bincike bincike domin sanin me ake yi na yayi kenan eh gaskiya ina bincike a yanar gizo saboda in dinga ganin sabbin abubuwan da mu ba mu da shi a nan ko kuma muna karancin shi a nan in ƙara duba yadda ake yin shi in ƙara ƙwarewa binciken da nake yi a fannin da na fi kwarewa shine akan kayan shimfiɗin yara jarirai na kan yi ɗan ƙarami wanda mace za ta iya ninke shi ta sa a jaka ko ta je unguwa ta je ta shimfiɗa ɗanta ko ta wani bulagurinta na kwana biyu uku da za ta yi amfani da shi akwai kuma manya akwai wanda kuma abin kwanciya ne kuma abin zama ne Hmm. za a iya kwantar da bebin a ciki kuma in yana mako yanzu ma za a iya zaunar da shi a cikin irin su hmm. sannan kuma tare da wannan kayan shimfiɗin a cikin manyan akwai wanda ke hada da jakar mai jego a cikin jakar mai jego akwai yar jaka yar karama ta sa ko abin ruwan bebi ko filas ko abu za sa shi rufe saboda jikin shi ya zama a rufe ya rike zafin kuma kama suturta shi sannan ka jefa jakan a cikin jakan mukan sa akwai dan tawul da ake sawa hmm. goge yaro kuma muke yi hmm. ya duka masu laushi ko abin goyo mun jefa ciki akwai yar jaka karama da muke sakawa ko don sa fida ko dan karamin flas din yara duk zaka zuba ciki a cikin shimfiɗin akwai filo akwai makali abinda za a tara gefe gefen yaro don kar ya matsa gefe fitar bakin gado a cikin set din kuma muna yin shi kala kala ne akwai masu zurfi akwai masu faɗi akwai masu tsawo ya danganta akwai wanda ake kuma da gidan soro a sama so in ka sa yaro za ka ja gidan soro shi ka rufe shi kenan yaro ya bacci a ciki kuma duka a gida kuke yin irin wannan a gida nake sana'a dalilin wayannan bincike binciken da ake yi muke yi ba abin da ba za ka iya gani ba in dai Allah ya hore maka basira za ka yi kirkirwa za ka yi shi sannan kuma bayan wannan akwai kayan jakunkuna da muke yi jakunkunan nan walau na goyon yara na makaranta ko na ɗauka kaya haka ko na kwalliyar mata ko jaka ta souvenir na da ake sa ake raba abu da shi a biki ko posa ta hannu ɗan ƙaramin pos ta hannun mata haka ko jakan tafiya wanda ake cewa ta traveling bag to zuwa har akwatin ita ce ƙarshe babba dukkan na nake ɗinka kasu kan keke na na gida to idan kika faɗa cewa duka ke kike yi gashi aiki mun san a irin wannan yanayin zai zama aiki ne mai yawa kina da yan aiki kenan kin dauke aiki a gaskiya ne ban ɗauki yar aiki ba na fi so ne duk abin da zan yi da kaina sai dai masu koyo ina da ɗalibai in na ga mace lalle lalle hankalin ta ya bi abun kan jawo ta a cikin sana'an nawa in sa ta a na don in koya mata to daga baya su da kansu suke zuwa suna neman cewa suna so su koya hmm. akwai yan mata har akwai yan matasa maza da suke zuwa su ma wani zai zo ya ce shi jakunkuna zai koya wani zai ce zanin gado wani zai ce kayan kwanciyar bebin nan wani zai ce shi akwati kawai yake so ya koya <laughs> kowanne fanni fanni to duk wanda suka zo wanda sana'an su iri ɗaya za a koya musu lokacin su kaza kowa da fanni shi masu zanin gado masu jaka masu kayan kwanciyar yara da kayan adon ɗaki kowanne da sashen shi gaskiya to Allah ya taimaka to a cikin kowane sana'a akwai kalubalen da mutum yake fuskanta um, a tun lokacin da kika taso zuwa yanzu da kika riga kika karfi a cikin abin wani sabuwa ke ganin wanda suke zama su ne suke takura a uh, mata a musamman a irin wannan sana'an naku eh gaskiya na farko sai ce jari mata suna fuskantar kalubale na jari wani zai zo zai koya amma ya tafi ya je ya yi nashi din yakan dan ba su wahala yawanci sai su kara dawo na muna ci gaba da aiki wanda ba shi da jari wanda kuma ya samu koda kaɗan ne sai in ta ba shi ƙarfin gwiwa cewa ka je ka fara da kadan hmm. duk abin da kuma kake ciki abin da baka gane ba za ka da tambaya ƙara gaya maka yadda za ka yi ka gyara to gaskiya na farko dai jari na biyu wasu suna samun matsalar gida kulau ayyukan gida ko yanayin yadda miji zai sake maka ma ka tafi ka je ka yi ta yi kai na kaɗi wani na samun wannan ƙalubale mm. samun goyon baya kin san shi ma babban abu ne mm. ni alhamdulillah duk abin da na dauko nake da mai gida na bayan dama a dalilin haka ne har na samu na buɗe makaranta a gida na sayo duka kayan ɗan kuna da komai an mutane suka zo zan iya koya musu yana bani goyon baya gaskiya ɗari bisa ɗari ƙalubale kuma babba da dukkan muke fuskanta yadda za ka shigar ka sai da kayan akan da darajar shi saboda zaka tsaya ne ka haɗa ɗaya bayan ɗaya wancan su kuma aiki ne da yawa da za su yi mm. dan hannun haƙƙin gida yakan fi ƙwari amma mutane ba sa gani sai a ce maka ai wannan na gida ne mutum sai ya nuna wannan ɗin kamar ba ta daraja a gaskiya kayayyakin muna yin shi tana yin inganci mm. kawai dai mutanen mu sun fi so ka ce wannan daga waje aka kawo ba sa ganin darajar namu ko tunda wancan suna ne kawai an sa mishi tag an sa mishi suna na waje ne mm. naka kuma ko ban ka sa tag ko kuma ka sa tag din an gani Najeriya ne sai ka ga ba a damu da shi ba amma a gaskiya an inganci ne yawanci wasu abubuwan mu sun fi nasu inganci ko suna suka fi mu kasashe shugabanni suna pushin musu abubuwa abin da cani suka fi mu kenan ya'yansu yan ƙanana suna nozir suna firamare an fara koya musu sana'a sana'a hannu to yanzu ya maganan kasuwa yanayin kasuwa alhamdulillahi yanda abubuwa da suka ɗanyi tsauri yanzu duk da haka yanzu kayana suna tafiya zamfara suna tafiya kano katsina sokoto abuja bauchi maiduguri to yanzu shawara zaki ba wa mata musamman inda ba su da karfi jari wannan ba kuma suna cikin sana'ar ta dinki amma ba san yadda za su yi su kawo wani sabon tunani akan harkar ta dinki ba mata su dinga yin bincike akan sana'a akan abubuwan da ba su sani ba ba wala ka rike abu ɗaya bane kai ta yi in ka ga wannan kana yi kana yi ya samu karbuwa ko kuma ka samu ta nakasa ciki sai ka binciko wani abun ka kirkira a cikin gidanki za ki kirkira abin da za ki sayar in ma miji ne ka lallashe shi har ya baka daman yadda za ka samu ka ƙulla wani abu sai ka fara da ƙananan kana kan yi jarin ne zai ninka kan shi har ka yi babban insha Allah Masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne zamu da aya Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A hutun ƙarshen mako lafiya.